ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar kararrawa ta yadda za ku ringa samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gode da kallon tashar karantina hausa tv ya ba za na manta maryam ba ba za na manta maryam ba ko za a minta kan gumba zani samu ba zan dakata dan duba na bar ta ban gani ba ba to ai shiru kawai san maryama ni kan ba za na kyale ba ciwon bai zama ciwo ba inda ba maryama ba za na wanke ba ba lafiya garin nan ba maryam ba za na gane wata mata ke wakiti ke tsakanin mu dare da rabo na samu ba ni ba. na zaman da wani. aminta da shan da muka su wai sirrin zuciya ya fito fili ka inda na tambaya a gaban na amsa kai ne jawararana mai haske lafiya ka bebe kike ta fama nema na sai ka ce kuɗi dama ina so mu yi magana da ke mai mahimmanci ne a zaune za mu yi ko a zaune ko kuma a kwance baby ko sai mun shiga daga ciki na baby a'a ba haka nake nufi ba dama babana ne ya idan da gaske kake ka fito na fito baby ni ne ba a ciki nake ba yanzu a waje nake baby a waje nake dama ba haka nake nufi ba babana ne ya ce ka turo babanka baby gaskiya ni ne ba mara kunya bane saboda babana tsoho ne wallahi ba zan iya turo shi ba ina turo shi wallahi kashin bayan sa ke ba bal ya kare <laughs> baby wallahi ni ba mara kunya bane wallahi baba na tsoho ne ina turo shi sai da ke ji bal yadda kashin bayan nan na sai ke nan kare ai ta shadi a shirye muke da mu sa ku farin ciki a kowane lokaci ku dai ku je youtube domin ku nema karantina hausa tv domin mu ba ku dariya kai har ma da sa ku hawaye amma mai gida ka tanadar uwar gida maganin ciwon ciki don na san sai ya faru